an so a yi wannan program ɗin kuma Allah da ikon sai kawo ruwan sama amma dai duk da haka mu mun fito ba mu samu mutane ba yau kuma aka ce za a dawo ni matsalar ta shi ne ba za ka yi alkawari da ni ba ba ni kuma kake zuwa so da kaga wannan shirye-shiryen duka da tun da safe tun da bayan gari ya waye amma ba a gama shirin ba har muka su shi ma don tun karfe tara yake kiransa ah, muka samu muka tabo saboda sha'anin mata idan za ka yi program da su su haka suke in ka baka ajiye aljanna a nan bakin kofar makaranta da karfe goma motar aljanna din za ta tafi bara ta zo wani ce gaskiyar magana in dai mata ne sai dai ka jira su ko karfe goma da rabi shi kuma Allah a yadda ya tsara lokuta baya sai ne kuma duk musulmi haka ya kamata ya zama su idan kai ka rubuta yanzu dai kaga takardar nan rubuta ta aka yi ba ni na rubuta ba ba a yi shawara da ni ba aka rubuta ta kuma aka saka lokaci amma abin mamaki da mutanen da su suka zauna suka rubuta takarda suka sa lokaci kuma suka ƙi cikawa sai kai da aka gayyata ba a shawarce ka wajen rubuta kayan kuma kai ne za ka jira ina ganin kun yi makanku adalci na'am kaga yanzu duk waɗannan da suke shigowa za su zo su ta da hankalin mutane ne kuma bayan an ba su lokaci haka ne ko to shi yasa kullum an al'amarin mu yake zama ce baya domin abubuwan da addini suka koya wani ba ma kula da su abin da ranmu yake son kawai shi muke wata ma za ka iya samu ko mamitan ce a aji ko wani abu kuma da haka amma kuma ita ce mai yi lecce ai wannan tsarin da yi ba wallahi ku canza shi yasa Allah zai kashe ka a lokacin da yasa lokaci kuma wallahi ko ka shirya ko baka shirya ba sai ya kashe ka wallahi ba zai jinkirta ba ba wani magana ce ka ku shirya ba ko kaza da kaza kashe ka zai kawai lokacin da Allah ya saka kashewa zai ba zai jira kowa ba haka lokacin ta da alkiyama ba zai jira ba zai tada ita haka lokacin hisabi ba zai jira ba zai yi hisabi lokacin shiga aljanna haka zai yi duk waɗannan abubuwa da ka sani Allah baya sabawa abinsa ku koyi ɗabi'a ku koyi ɗabi'ar lallai lallai in Allah ya ce a yi za a yi in Allah ya ce a cika lokaci a cika amma kada ka to mutumin da baya cika alkawari manzon Allah ba cewa yi babu addini ga mutumin da bai da alkawari babu addini ne kwata-kwata duk ka Allah ya shafe su saboda baka da alkawari babu addini ga mutumin da bai da amana haka Allah haka manzon Allah ya isa to ta yaya za a yi in an ce maka babu la na liman la na lahu babu addini ga wanda bai da alkawari ko wannan la din nan ai na fi jinsi duk wani jinsin abin ka sani na addini baka da shi saboda kawai ka rasa alkawari so dole ku zamanto masu alkawari idan an ce karfe takwas za a rinka zuwa aji lalle ne ke zuwa wannan lokaci idan an ce karfe takwas da rabi malam yake fara darasi ya kamata kina wajen duk lokacin da aka saka ya zamanto cewa wannan lokacin an cika shi ba magana ce ta baki ba Allah ba maganar baki sai abin da mutane suka aikata da shi ake musu hukunci sau da haka dole ku zamanto masu alkawari masu cika alkawari kar ku zamanto marasa alkawari Allah baya mu'amala cikakkiya da waɗanda ba su da alkawari ku gyara zaman cikewar ku komai da ka sani na alkawari ne yana ciki saboda haka wannan jan hankali ne akan abin da yake faruwa ba wai a nan ba duk yawancin mu'amalolinmu haka za ka samu ba mu da alkawari da kuma ina maganar addini Ba ku. kawai sai mu zo mai ta surutu mai ta surutu ba za mu aiki da abin da aka ce a ba haka ne muna tara ma kanmu hujjoji ne da dalilai kawai a kanmu a wajen ubangiji dole dole a gyara Allah ya ji dan yariman gombe na rigayi an saka program kuma an ba mu kayan sai ana cewa ya tsaya ya ci abinci ya ce a'a shi ya san ɗabi'ar wanda aka gayyata zai yi magana in ya zo zai samu mutane ma tafiya zai an sha gayyata ta irin wannan musamman har ma yanzu na daina kawai ba na ma hulɗa da mata yanzu ni in ba matsa da aka in zo nan ba wallahi ba zan yi hulɗa da mata ba ba wacce za ta ba ta bata mun lokaci haka. wallahi ba zan yi ba ina nan kina ta sarauta sai ki je ki wa mijinki amma ni ba ni za ki yi wa sarauta tunda shi ne kika je can kuka san yadda kuka yi amma ni ba za a zo a yi ta min irin wannan mulkin kuma ana cewa wai sha'anin mata ne sai a hankali da haka za a shiga wuta kenan saboda haka dole ku zamanto masu masu alkawari na san malaman ku suna fama wanda za a ce lokacin karatu karfe tara ne amma ba za su zo ba ana samu ko? so saboda haka wannan jan hankali ne kamar sun fi dace abinda za mu yi magana a kansa ne kamar yadda na ce minti hamsin zuwa minti hamsin da biyar ya isa saƙon da za mu isar kuma idan kuka rike abubuwan da za mu faɗa to sai amfani idan kuka saka su a cikin rayuwa dokta ya gaya mun cewa abin da ya kamata ya kamata kun yi magana kamar a kan tarbiyyar yara alhamdulillah abin da za mu faɗa shi ne haƙoƙin yara kaga ga wasu yara suna mana suru ni fa zan iya idan ba a sauraron ba wallahi zan tashi mutum zan iya ba wani yaron da mun haife shi muna iyayensa kuma muna magana yana magana kaji ji ko ba zai yi cewa wai na haife kama ma kai jika kake a gona kuma ina magana ba za ka saurare ni ba kuma a islamiyya na yi tarbiyyar gina mu gaya ma kanmu tsakani da Allah nan ba filin bol ba ne ko a filin bol in zama za a yi na gaskiya dole akwai shugaba malaman ku shugabannin ku ne to dan ka dole ku saurara amma ba babu yaron da baka je ko ina ba sannan wani babba yana maka magana ba za ka yi ba za ka saurara ba malamin da ya zo ya yana koya maka lokacin sai yake ci kuma so yake ka zama mutumin kirki sannan kuma yana magana kana magana wai ba za ka shirya ba ai ba zai zama daidai ba sa na ce ku shirya kanku ku tsara kanku a cikin abin da dace na tarbiyya to za mu yi magana ne akan abin da ya shafi haƙoƙi na yara akan uwa da uba da kuma haƙoƙi na su iyayen akan yaya wanda dama wannan shine tushe da asas na tarbiyyar yara kai uwa ko kai uba ka sauke wannan haƙƙi da yake kanka wala Allah anan ne za ka iya samun waɗanda ake da buƙatar ka samu Allah yana son a samar da zuriya nagartacciya saliha a bayan ƙasa ta wannan hanyar ya shar'anta yin aure domin a samar da zuriya wacce take kadar daga cikin hikimar aure shi ne. a tsere, mutuntakar ya mace a tsere kuma mutuntakar ɗa namiji ita mace ya zama cewa ba ta zama ungulu kazar kowa wanda kowa zai iya ɗauka ya amfani da ita ya jefar ba zamanto tana da miji wanda shi ne kadai halittaccen mutum a gurin da kuma ta hanyar da za ta samar da ‘ya'ya nagartattun ‘ya'ya domin ita wannan hanya ita ce hanyar bunƙasar ɗan adam ta yadda zai iya hayayyafa ya samar da al'umma nagartacciya kuma kamar yadda manzo Allah ya faɗi babu wani abu da ɗan adam zai bar ma wannan duniyar ta amfana da shi kamar ya bar mata ‘ya'ya gartattu Domin ‘ya'ya gartattu su suke bunƙasar da addini su ciyar da shi gaba. Tattalin arziki al'umma ta gari ita take samar da shi. Ilmi al'umma ta gari ita take samar da shi. Sa'an rayar da ƙasa ta hanyar samar da nagartattun abubuwa al'umma nagartacciya take samar da shi don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya nuna hatta aljanna yana gadar da ita ga wasu mutane a yi promotion ɗin sunayen ko a ɗaga su zuwa daraja maɗaukakiya saboda zuriyar da suka bari nagartacciya. والذين آمنوا واتبعت ذريتهم الحقنا بهم ubangiji ya ce waɗanda suka imani kuma zuriyar su ta biyu su cikin imani muna riskar da su wajen ɗaukar daraja amma ta yaya za a yi a samu ‘ya'ya nagartattu Wani ita ce abin da za mu faɗa galibin ma'aurata suna yin aure ne kawai a matsayin yayi kuma matsayin abin da zamani ya shigo da shi to idan namiji masu kunna har yanzu bai san kan aure ba yana yin aure ne don wata sha'awa kadai ba don gina addini ba to ina ga wanda ake cewa dama asalin hankalinta na kasashe ne ita gara babban abin da yake jan su shi ne. wata tana zaɓin saurayi saboda ya iya sa yi wannan ai ba san me take ba wata kuma tana iya zaɓin saurayi kawai saboda wato ya iya magana wani ba wasu san me take ba wata kuma tana zaɓin saurayi kawai saboda yana da ɗan abun hannu don wannan kasiyar da ake hawa ana yawo a gari da yamma ana kaɗe 'ya'yan mutane dan shi take zaɓen wannan ba su san me take yi ba wata kuma kawai tana bayin yin auren ne dan ta rasa miji bari dai kawai koma waye dai a je a zauna kuma ba ta san me take yi ba ba a yin aure da irin wannan manufa ana yin aure ne saboda kadai addini da samar da zuriya gani madan Allah ya ce a yi haka ake shi za zaka ga yau idan ka kalli ana biki yau za a ɗaura auren wance to kafin ranar ɗaurin auren kafin yau din da jiya da shekaran jiya duk abin da ake na sabon Allah ne ta yaya wannan zai zo ya sama maka ɗa na gari ta yaya ba zai ci jiya, wallahi ba zai yi ba mutumin da tun ba a yi fatihar auren ba sun yi zunubi iyaka kuma babban muhimmin su shine ba a kula da ina za a je kuma menene mafita babbar damuwar shine a je a yi anko a yi rawa a yi kaɗe-kaɗe a suri mata a cikin mota a yi ta ihu banza duk waɗannan ba su sa a samu ‘ya'ya na lantarki sannan malam ka shiru sannan da wannan idan an zo zaman takewar babu addini a cikinsa yanzu ga sunan yara da wayoyi da za ka karɓi waɗannan wayoyi ka buɗe cikinsu ka gabatar da take ciki ba waɗanda suka sakaci da koyarwar da annabi ya mutu irin musulmi a yanzu waɗanda ba musulmai ba sun fi ma ɗabbaka abubuwan addini abin da kai ce za ka ga 'ya'ya da ijabi da komai maƙaryata ne mai da rani a zalumai ne ma'alinta ne muna zuwa muna kallo yanzu ina da abubuwa da bilbitan su misali an taɓa kama wasu yara 'yan mata guda arba'in wasu su hadda niqabi amma zina suke da muka je ana bi ɗaya bayan ɗaya lokacin da na zo nake ce muku duk wanda ta yadda aka yi zina da ita nawa aka ba ta kuma nawa ta aji? muka samu wata an ba ta dubu ɗaya a ba wani buɗe baki da zaki ba kuna yi ba kuna yi muka samu wata ita kuma ɗari biyar daga ƙarshe mun samu wata koko ba a bata kuma ta yadda an yi zina da ita to waɗannan yanzu su ne da hijabansu ake tsammanin za su gina al'umma za su samar da al'ummar da take kaunar annabi kuma take bin annabi ƙarya ne wannan wallahi ƙarya ne saboda haka an yi watsi da koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zai baka kai ce duk kowa da na tambaye shi addinin shi sai aka sabo guda ɗaya cikin sa a cikin saura talatin da tara ƴaƴan mu'mina kuma ko a nan yanzu bakin nan kasuwan nan idan ka fito ka kalli waɗanda suka fi tsara ya'yan musulmai shin kukan ba ku da littafi ne shin kukan ba ku da mai gaidin ku ne shi duk waɗannan abubuwa an kama wasu muka je za mu yi za mu yi abin nan reparation nasu mu samu cewa su dawo mutane na gari ga commissioner of police ga waye-waye da sauran dukkan su musulmai ne wasu sun ga wani bidiyo watakila da aka yi wanda wani ya ɗauka muna program a su lokacin da aka zo ana auren jinsi duk 'ya'yan musulmi ne ba kiristanci su ne suka halatta ma kansu mace ta auri mace namiji ya auri namiji kuma kama su su mutum arba'in da wani abu shi yasa wallahi wani lokacin na ce kawai gara Allah ya karɓi ran mutum wannan wallahi gara ka mutu da wannan takaici yanzu haka ai anan islamiyya ce amma a cikin waɗannan akwai ɓarawo akwai ɓarawo ne wallahi nake gaya maka ko shakku ba nan akwai ɓarawo akwai wanda in ba a nan makarantar ba aka sata za ka samu a wani gurin suna sata kuma kuma masu zuwa islamiyya ce ina addini ba da gaske ake ba da gangan ake yi da gangan ne mutane suna son sai sun shiga wuta ƙarfi da yaki Su yasa suka wulaƙantar da wannan harkar ta addini tarbiyyar da aka musu na addini abin da zai baka ta takaici ma shine in ka zo kana musu nasiha kana jan ayoyi sai ka ji wasu suna neman su samu maka ayoyi saboda wai sun sani girman Allah ne kawai ba sa gani saboda an ɗauki shanin Ubangiji wasa ne ana cin amana ana wani ko ta irin waɗannan harkokin aure ta yaya za a samu ‘ya'ya na gani? abinda muka ɗauka kanmu shi ne a yi miki akwatuna guda biyar ko bakwai ko goma sha ko wani abu mai kama da haka a saka miki kayan shafe-shafe ki kyallin banza kyallin da yake jiran jahannama ba wani abu a Allah ba zai fasa zuwa nan ita ɗora atamfa ke ta ɗaukan hoton ke snapchat a je a yi a harba hoto nan a sa anan wasu ma tsiyarsu ta kai da su ta kai da zai ta yi make a yi ta ɗauki hoton kanta ta tura a duniya ta ce nawa za ka biya sadakin ta duk wannan iskancin 'ya'yan musulmi suke yi ku gaya mun waɗannan su ne za su yi aure su samar da al'umma na gari su samar da su sale babu kuma ban da wannan wata ta fito ta ce makin nawa za ka bata ta ci ɗari bisa ɗari ko nawa za ka bata a kan irin yadda ce kwalliya ta baza ba ta san iya mutanen da suke kallon ta ba bata san iya mutanen da za su tsine mata ba bata san iya mutanen da za su yi Allah wadare da ita ba kuma wallahi wasu suna da kambun baka sai ya same ta har ƴaƴan da za ta haifa sai sun shiga ciki kuna wasa da kanku kuna wulakantar da kanku kuna wulakantar da addini kuna cin mutuncin addini kuna cin mutuncin kuma waɗanda suka rike addini wani kafiri ya kalli malamin musulunci ya ce a ah, irin yayan na kuke nan bayan da kuma za ka yi da saboda wallahi wata ne ta jawo maka wannan rashin mutunci ko wani ne ya jawo maka rashin mutunci ya ki ya bi tarbiyyar addini ya ki ya bi koyarwar addini saboda haka kana karɓar kaskanci daga wani abokin gaba saboda wata ta wulakanta addini wani ya wulakanta wannan addini ya yi halin banza bai yi halin ciki ba irin wannan al'umma da idan ta tashi yin aure ba ta kallon addini tana kallon adon duniya da mazan da matan duk haka ake tafiya wani ya ce maka yi rana ɗaya ce don haka zai abin da ya ga dama akan aurenka Allah ji ɗan su da suri da yake cewa ai zunubi ɗaya Allah zai iya maka jinkirin shekara arba'in sannan sai ya fara taɓa ka da wannan zunubi kai kana ganin ma kamar ka sha ba ka sha ba wallahi illar zunubi gashi nan mun gani wannan zuwa duniyar ma da muka yi dai saboda annabi adam ya saba ma Allah Allah ya koro shi daga inda yake aka ce a zo nan a haife mu yanzu duk da dabban man fetur da talauci da kuncin rayuwa da take ci wasu sanadiyar kasar kowane duniya a lahira ina ruwan da man fetur amma zunubi yayi sanadiyar an sauko ya kamata ka gane illar zunubi kai da kake yin zunubi a yanzu kasancewa ba zai taimake ka ba zai baka illa ne a nan gaba mun ga abin da ya faru a Uhudu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun saba umarnin manzo Allah wasu daga cikin su wannan illar ne da ta jawo aka kashe mutum saba'in yan aljanna amma zuri ne yasa sai da aka yi asarar rayukan sahabbai wasu mahaddatan alqur'ani saboda zunubin da suka yi guda ɗaya a wannan gurin ta yaya kai za ka zo ka yi zunubi a cikin aurenka ka ce ba zai ma illa ba ta yaya ta yaya za ki tunanin wai dan kin yi zunubi ba zai miki illa ba a cikin auren ki ai har zuriyar da za ki sai ya taba zaman takewar ki sai ya taba ka ma sai ya taba zaman takewar ka da ba ta sai ya taba zunubi illa ce yau kuma yin su ake ba ruwan mutane suna yin wannan abin din haka kawai saboda haka shi yasa zaka ga hatta talauci da kuncin rayuwa da ake ciki yanzu da ba a cin abinci sau uku wallahi duk illar zunubi ce illa ce ta zunubi za ku gama kaf a bukukuwan ku yi abin da duk za ku yi na sabon Allah duka abin da za ku yi yanzu duk wanda ta saba a nan ta haddace yadda ake aure duk kwanakin auren sai ta gaya maka abin da ake amma wallahi ba za ta iya ba da tarihin auren annabi ba kuma na ta auren na shaidanu kawai ita ta sani haka ake yi kuma haka ake tafiya so da haka shi yasa ka ga ku gama fitilar ku duka Allah ya ce zan yi maganin ku ki gama sabon Allah da mijin da kika aura ku je ku yi auren gumaka ko auren wane da da sunan musulunci ku duk abin da za ku zan ba ku sati ɗaya zuwa biyu sati ɗaya zuwa biyu an gama marmarin juna daga nan har a rabu ko a mutu ba za a sake jin daɗin auren ba yanzu haka matan nan da za ka kira su kana interview da su ɗaya bayan ɗaya mafiya yawan su ba sa jin daɗin auren da su wallahi da gaske ne ke jama da yawa daga cikin su kuma wallahi duk illar wancan zunubin da aka yi ne akan auren in ba ku gane wannan ba cewa zunubi yana muku illa to ba za ku ji daɗin rayuwa ba shi yasa dan Abbas ya rawaito hadisi yace duk mai istighfari ya lazumce shi wallahi tallahi ba zai samu kunci ba a rayuwa kuma da gaske ne in kana son ka ƙaryata ka gwada da safe kai istighfari dari da yamma ma kai kullum ka to haka wallahi tallahi sai rayuwar ka ta canza zama kan titi sabo kasuwanni sabo ofisoshi sabo gidajenmu sabo ina za mu shiga dole rayuwa ta kunci to a aure an yi an saba ma Allah yanzu an zo an haɗu ana saduwar da za ta samar da ‘ya'ya idan an samar da ‘ya'ya mai haƙƙin su wannan shine abin da za mu a takaice zan muku shi ba abin nan ba domin yanzu na ga a shimfiɗar ma mun ci minti ashirin da bakwai saboda haka a gurguje shi ne abu na farko da musulunci ya ce ɗan da za ka haife shi kafin ka haife shi ga wani haƙƙinsa na farko abu na farko aka ce an yi husinal abu ikhtarar umma jayyida فتكون أسرة صالحة طيبة abu na farko kai uba domin dama a al'adance mun sani cewa namiji yake neman mata zai ce yana son ta ba ita ce take cewa tana son sa ba amma in ta ce tana son sa ba laifi ce ba ba ta yi laifi ba amma dai aka ce na farko shine uban nan ya kyautata zaɓar uwa jayyida ɗayyibatun saliha tsarkakekkiyar mata tun kafin baka samu ɗan yanzu uwar ma da za ka sama mata sai ka nemo masa ta yanzu ku ne mata bari mu tambaye ku wace ce mace ta ba ta gari a cikin kunna kenan ko a ah, to ina ta garin take me ya sharuɗan ta gari me ya sharuɗan mace saliha ai annabi ya abada amsa annabi cewa ya saliha ita ce wadda idan ka umurce ta za ta yi maka da'a duk lokacin da ka kalle ta za ta faranta maka rai za ku wannan matar anan duk lokacin da mijin ta yi kalle ta za ta faranta masa ne, akwai da anan wajen babu faɗi gaskiya duk lokacin da mijinta kowane lokaci fa ba ranar da zai zo tana fushi ba ranar da za ta zo ya zo tana fuska ta zama saniya ba a ganin jariyarsa ko ka taɓa ganin jariyar saniya ba ba ba wannan ita ce saniya ko manzo Allah ya ce lau labarar ya ce da zai rantse da Allah za ta kubutar da shi daga kafara to tun da wannan sai an yi zama ake iya ganewa sai malamai suka ce to kai bibiya da bincike na halinta daga cikin abin da wasu malaman suke cewa ma za ka iya gane saliha ce idan ka shigo anguwa kana son ka nemi yarinya kar ka fara zuwa wajen mutane na gari ka tafi wajen yin iskan anguwa masu shan wuri da shaye-shaye sai ka tambaye su labarin yarinya idan suka ce maka wannan tana ba da haɗin kai yar iskan ce ba mutum ya tafi da ce duk inda ga yan shaye-shaye suna zagin yarinya to akwai alamar salihanci a wajenta ba ta kula su kuma hakan din ne yanzu ba hotunan yara kuke ɗauka kuna sakawa a wayoyin ku ba ba ku da abin da kuke saurara sai abokan hira sai daga marubutan mu ko ba shi bane a wayoyin ku ba shi bane a cikin gidajen rediyo ba shi bane abin da kuke saurara kuma ka ga mace ta buga waya a rediyo ta ce tana son a saka mata kiɗan wani kiɗan ba sai fi buga wani duk kayan da za ka yi ka shiga wuta sai ka sayi shi da kuɗi ba a yin zunubi kyauta a banza ba a yin sa nan karatun nawa za ku biya kyauta ne duk abin da za a gaya maka na addini limami da yake jan sallah ba a biyan sa kyauta ne amma yanzu idan kana son ka je wurin da ake ne yanzu wannan da aure za a yi ba za a zo a yi wannan abun ba wani hoton za a je a kama a yi decoration sai an biya kuɗi kuma zunubi za a yi sai ka biya get pass kuma zunubi za kai. so ayyukan zunubi shaidan bai yadda ba tsada suke da shi ba za ka shiga wutar a banza ba sai ka biya so ka zaɓa ma kanka mace ta gari saliha saboda ta sama maka ‘ya'ya nagartattu na biyu an yi husinan abu ikhtiyar al lokacin da kuma Allah ya sa aka samu ɗa, to ka zaɓa masa suna na gari jama'a ko ba ku gane wannan ba cewa musulunci ya ce ka zaɓi suna na gari saboda suna kamar addu'a ne saboda kullum shi suna kiransa ake kuma duk wanda zaka roƙa kiransa kake suna kullum idan an sa suna to kamar addu'a ake ana maimaita abin da ake fata a kan suna shi yasa za ga wasu suna ɗaukan wasu sahabbai na kirki sai su mutu takwara ai fata ake wancan abin ya tabbata na wancan sahabin da aka gani saboda sulhun da aka zo da annabi sallallahu alaihi wa za a yi tsakaninsa da shawa. an ce a ƙurin shawa su zaɓo wakilai da za a zo a zauna a yi sulhu sai suka zabi waɗanda suka zaɓa shugaban taron su shi ne wanda zai jagoranci wannan gurbin sai aka samu sunansa sahal da ya zo gaban manzo Allah sai manzo Allah yake tambayar su ke cewa me sunanka yake suna sahal sai manzo Allah ya ce ai matsalar mata gana da sauki tunda sunan ka sauki ka sauki to wannan sulhun zai tafi a sauƙaƙe an samu wani shi kuma kullum matansa da 'ya'yansa gidansa ba zaman lafiya faɗa yi, da rigingimu sai wata rana rigimar ta iso ga wannan Allah sai aka tambaye shi me sunansa da ya faɗa sai aka samu ma'anar sunansa matsala sunansa matsala sai to ka canza wannan suna saboda kullum in an kira ka da wannan sunan kamar roƙo ake matsala ta sauka hatta suna idan za ka saka ma yaro musulunci yana da haƙƙin sai an bincika sunan yaron an gano suna ne wanda zai amfana da al'umma amma yanzu haka kawai kuke saka sunaye ba ruwanku wasu ma in an sa musu suna mai kyau ba ta ake ka sa wa mutum yaro sunansa Muhammad kawai sai uwarsa ko dan babanta Muhammad ne sunansa Muhammad sai ta mai da shi dan ladi da gangan kuma a sakawa mutum bashar kyakkyawan mutum mai kyakkyawar fata da kyakkyawar makoma sai ya shiga jami'a sai wasu su ɓata sunan su ne da shi bashi kuma ya rinka amsawa yana tafiya yana kobarewa wa shi ba shi mai ma'anan ba shi waɗannan shiriri ta haka duk kuke ta ɗauka maka wuku annabi ya zo ya baza muku alheri ya faɗa muku alheri ya shirya da ku kun yi waƙi da koyarwansa abu na uku an ya ƙuban abu bi ri'ayati abna'ihi wa ta'alimi maganar ilimi kenan inda za ta shigo uba ya tsaya da kiyaye 'ya'yansa domin an baka kiwon su ne kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iya dukkan ku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku abin da aka kiwo ka saka idanu ka kiyaye ka rinka bibiya ki rinka bibiya ba wai magana ce ta yanzu an baka kiwon akuya ba dama ka sake ta tafi sai kana bin ta kana kallon me take ci ka ta shiga gonar wani kada ta yi wani haka ake za ka ga uwa ta ɗauki ciki ta haife yaro ta zo tana rawar da shi har tana masa waka ta dawo kamar mahaukaciya tana maganganun da ba su da kangaro tana biye ma wannan yaron yana murmushi ita kuma tana ta kawo su kulle tana ta zubawa ba za ta ambaci Allah ba sai a samu wasu maganganu wanda za su yi kama da kamar kiɗa suna ba da sauti kamar yadda masu aruji suke kallo yana ba da wani sauti ta yadda yaron tun daga yanzu shi ɗan yake shiga cikinsa shi ma sai ga idan uwarsa ta fara maganganu irin waɗannan maganganu sai ya ga ya kamata ya rinka amsa mata da kamar rawa-rawa shaidani shaidani haka eh da hariya da hariya tana son ta mai da shi haka ita ma ta dama kamar mahaukaci haka madadin ta rinka jefa masa ko sunan Allah asma'ullahi al-husna ko wasu abubuwa da ya kamata za ka gani so duk wannan yaron bai ankara ba saboda bai da wani tunani bai da wani abu a wannan lokacin abin da yake ji kawai shine daga wannan lokacin ya kamata ki fara ankara za ki ga tasirin da Allah ya miki akan ɗanki ko ƴarki lokacin da za ki zo watakila za ki yi sallah ya fara tafiya idan da za ta cire zani wanda take ganin bai da tsarki za ta jefar da shi saboda bari ta ɗauko kayan sallah ta saka wannan ƴar ko wannan ɗan shi ma zai ja wannan zanin ya rufa saboda yana kufi daga uwarsa ne idan ta tafi sujjada zai bi ta ko da bai san me yake ba saboda tasirin uwa a kai kuma ta kai lokacin da ya fara tafiya za a masa wanka idan Allah ya sa ma kazariya ce ba ta da tsafta a gida ita ne in za ta je anguwa take yin wanka to daga ta fara wanka ta ya ga ta ba karasa kaya za ta zai rinka ce mata da shi za a ciki saboda ta san ya sani gidansu ba gidan da ake ado a zauna ba ne gidansu gidan zama ne da kazanta haka uwarsa ta koya masa gidan gidan zama ne na kazanta uwar ba ta iya ado a gidan ta zauna ba in ce ado fita za ta gidan kazanta ne saboda haka zai fara cewa da shi za a ciki kuma har yi kuka saboda connection da yake da shi da uwarsa saboda ka idan idan idan an zo za a tafi ba a tafi da shi ba to wallahi sai dai a sa wansa ya ɗauke shi ya mai da shi gida yana kuka yanzu wannan uwar da Allah ya haɗa wannan connection din ta yaya aka yi lokacin da yaro zai shiga firamare sai ke sake da shi kiwon a wannan yake lalacewa a wannan lokacin kiwon yake lalacewa daga ya fara fita to za ta sallama shi ga mutanen waje shi kenan su ɗauke shi su yi abin da suke da shi shi kuma ibnu qayyim abin da yake faɗa shine ke cewa kwakwalwar yaro yadda ka ga farar rigar nan haka yake yace ko kai kai rubutu mai kyau a kanta ya kama ko kuma ka bar ka ba mu wani dama ya shigo ya rubuta ma ɗanka a kwakwalwarsa abin da bai da kyau dukkan yawanci 'ya'ya abin da ya same su shine sakaci wannan adamun ri'aya din da iyaye ba su tsaya da kiwon ina 'ya'yansu suke shiga ba kai akwai iyaye ban sani ba ko akwai irin su anan waɗanda suke koro 'ya'yansu ƙofar gida su ce ko fita waje su kuma su zauna a cikin gida kuna yi ko ba za ku yi magana ba kuna yi koro su suke yi akwai ma misali yanzu hadisin annabi ya ce daga magariba ta yi ku a yanku. saboda yadda ka ga zuzu irin kwarin nan in an yi ruwa suna fita su cika guri haka aljanu suke fitowa a lokacin da shaidanu amma wallahi ba za su rike ba akwai akwai iyayen da a cikin kunnan su suke yi wa sata a biyo su a guje ki ce shi ke karkashin gado a zo a yi ta bincike a rasa shi ke munafuka ce domin kin boye mai laifi kuma kina nuna ma ɗanki ga abin da yake akwai da yawa daga cikin ku kuka koya ma ƴaƴan ku sata wanda kuɗin da mai gidansa ya ba mai gidanku ya ba da ce gani an gani shi ya karɓo kuɗin shi aka ba mai kawo an baki naira dubu biyu ce sanan ɗari bakwai saboda tun da ya gane yanzu cin kasuwa kike akan babansu shi ma idan ya fita sai ya dawo ya ce miki magin nan da ake sayarwa naira biyar yanzu ya dawo naira goma shi ma ya yi ta naira goma ya gane ke ma ya ce duk fada haka kuke renon yaron da ƙarya da munafurci babu tsare amana duka da haka ake kwanan nan muka samu yaro bai wuce shekara bakwai ba ina ganin ko dai zai kai takwas watakila yana jagora wa makaho makahon hayansa ya dauko shi bai da dan jagora irin idan suka bara aka samu kuɗi shi ma sai a sallame shi to sai yaron ya gane kullum suna tafiya ya tara canji a aljihunsa duk inda aka je mai baran aka yi ba naira hamsin to shi yaron sai ya ɗauki talatin sai ya ba shi ashirin saboda baya gani ka dubi ha'inci malam a nan ina tafiya na ga wata tana tallan masa yara suna binta suna binta almajirin sai na tsaya na ɗauki kuɗi na bata na ce ta raba musu masa na sake miƙa kuɗi sai na ce kai kin san nawa na baki sai ta ce a na ce to na nawa kike raba musu ba ku gane sirrin ba nawa kika na nawa kika ba su ita ma ba ta sani nawa na baki ashe abin da ake yi shine yana ce ban yarda da ita ba muna wannan ja'i jaɗin sai wani ya fito sai ya ce ai malam baka san abin da suke ba nace me suke sai ta ce ai yanzu da da ka ba ta kudin ka wuce to ta ba su masar idan sun yi gaba kaɗan za ta sake tattara masar almajiran sai ta sake zubawa abokitin sai ta ba su wani abu sai kuma su ci gaba in an je can ma ba ci suke yi ba wato basar ana sai da ita sama da sau goma a safiya kuma akan al'umma yake kuma wai da haka suke neman Allah ya raba su da talauci ‘ya'yanku ne ku ne kuka haife kuma ku kuke koya musu wannan ha'incin tun suna cikin gidajen shi yasa anan malamai suka ce dole uba ya tsaya bi ri'aya ya rinka bibiya yanzu a cikin kunnan wace ce ta taɓa karɓan wayar yarta da daddare ta ce bari ta ajiye ta ga suwaye masu kwan ba za ku yi ba wannan yana cikin bibiya ba ku ji wani malami ya ba da labarin wata ba da daddare uwar ta fito tana son ta shiga a ah, bandaki sai ta ji yadda tana jijjibi irin kamar jijjibin wanda ake saduwa da mace irin da yadda kamar ana saduwa da mace akwai wani abu da da hausa ake kiranta sucin ban ina jin ba ku san shi ba ba zan faɗi shi ba to sai ta ji ta kawai tana irin wannan da irin dai kawai an kai wani hali wajen saduwa sai ta leka ta wullo ta leƙa ta wurin sai ta ga ‘yan tsirara haifuwar uwarta ta shiga ɗakin ta shiga ɗakin sai ta samu ashe da saurayi suke bidiyo kwan yana nuna mata tsiraicinsa ita kuma tana nuna masa tsiraicinta har ya kai ga cewa ta yi religion subhanallah uwar haka ta faɗi su mambiya kuma wannan shine sanadiyar tafiyar ta lahira ba wani maganar inna lillahi in ku gyara ku gyara ba wani maganar inna lillahi maganar gaskiya guda ɗaya ce malam matsalar ku ce duka saboda adamun ri'aya ba kwa iya bibiya wajen ta'ali yanzu misali akan ilimin nan akwai ubannin da kawai idan sun turo yayin islamiyya suna ganin sun gama malamin islamiyya nawa zai zauna da yarka nawa zai zauna da yayanka yanzu wata kila da kuka dade a ce kun kai kun kai sha biyu da safe ba shi kenan ba an tashi ina sauran awoyin dare ina sauran awoyin da suka rage na rana suna wajen wa suna wajen uwa abin duniya ya rufe idanu shi ake ta nema yarki da sassafe tana fita da tallan masa da kosai karfe sha biyu tana da shinkafa da wake wanda take kawo bakin tasha da la'asar tana tallan goro bayan karfe hudu ta sai da shinkafa ba ta da lokaci sannan da daddare akwai masu layi a kanta tun daga karfe bakwai ba ta sallah a zahar ko la'asar ko magariba ba ruwanku da wannan ba kuma san me ake yi ba duk haka ake tafiya duk inda ka zagaya mu ne ba waɗanda kuma suka sakattar da abubuwan kamar mata domin a irin wannan lokaci yawanci mazaje da sun tafi su nemo abincin da za su nemo ba ɗaure musu gindi ake ba amma dai suna da lokacin neman abinci amma ke duk kuɗin da kike nema da safe goro da yamma goro da rana shinkafa da wake da safe masa da wane ne duk da kuke ba ta taɓa yin wannan don za ta taimaki mai gidanta wajen riƙe gidan ba abin da yasa take wannan abin shine don za a saya ma uwarta kayan gara ƙayyata in bikin ta yabo shine kawai ba ma wai ana yi ne dan a rike juna ba ba Allah ba manzansa a cikin sana'ar manufar sana'ar ma kawai bid'ar shedan ake son araya. to me a ce saboda haka dole ku gyara abu na hudu shine an yaquma al-abu wal ummu bi tarbiyati al-abna'i ala al-fada'il hasana من الصدق والأمانة وحب الخير والشجاعة والدفاع عن الحق واحترام الكبير والأطف الصغير duk waɗannan su ake ki koya ma ‘ya'ya, uba ya koya ma ɗansa. Dole ne ya tsaya da ba da tarbiyya tarbiyya ba a samunta da sauki kuma rai baya santa bari in gaya muku gaskiya ita gaskiya ko kuma a gyara halinka a dora ka ba wani rai da yake son a dora shi akan gaskiya sai dai kawai a rinjaye shi da ƙarfi a hada da addu'o'i amma wai cewa duk abin da zaka zo da shi na tarbiyya wai shi kenan zai ba zai yi ba saboda ka sai an tsaya da tarbiyyar yara abinda suke so ba shi za a bar su su yi ba sai abin da ya dace da shari'a abinda suke ki ba shi ne za a bar su su ki shi ba sai in ya sa shari'a ne ta ki shi dole ne ku ba su tarbiyya akan ɗabi'u kyawawa a koya mu yaro gaskiya kamar yadda na faɗa yanzu cewa da kanki kike sace kuɗin mai gidanki da kanki kike gaya ma ɗanki cewa eh, kar ka yadda babanku ya sani me kike son ki faɗa me kike son ki faɗa kar ki yadda babanki ya sani me kike son ki dora shi ya zama bai yarda da mahaifinsa tun daga nan kin haɗa shi da ubansa sannan ku soya musu wato rike amana Ka ga da gaskiya da amana su ne ma tushen tattalin arziki ko ɗan kasuwa ne ya zama yana da gaskiya yana da amana to kai da ka sai kaya a gurinsa kaga gaskiyarsa kaga amanarsa kai da kanka kake gayyato masa kwastomomi domin duk inda ka je zaka ce ku je wurin wani, mutum ne mai gaskiya ko mutum ne mai amana duk inda aka rasa gaskiya aka rasa amana to in ɗan kasuwa ne ma tattalin sa ya karye saboda in sana'a kake ko tela ko gyaran rediyo ko gini ko wani abu ya zama to baka da gaskiya baka da amana babu mutumin da zai ce wani gobe yana neman mai aiki ya ce ka je gurin wani ba zai yi ba ka kashe kanka ne da kanka saboda amana ita ce tattalin arziki da gaskiya su ne tattalin arzikin dan adam su suke jawo masa in aiki yake yi zai samu ɗaukaka idan sana'a ce ta hannu zai samu kwastomomi idan kasuwa yake zai samu kwastomomi ga waɗanda suka taɓa abin nan saboda haka dole ya zamanto cewa dole ya zamanto cewa an riƙe amana kuma an yi gaskiya ku koya ma 'ya'yanku wannan amanar ku koya musu gaskiya da riƙon amana wannan shine abin da ya kamata a yi sannan kuma banda wannan ku koya musu hubbul khair wato son alheri ba wai mutum ya zamanto kawai ba abin da yake gina yaronsa a kai sai sharri sharri ba abin da zai haifar ma ɗan adam sai illa don haka dole ya zamanto cewa ku koya ma 'ya'yanku wato son abin da ya shafi alheri duk abin da yake na alheri ne ku koya musu amma kada ka tsora ɗanka akan sharri wa shaja'a ana buƙatar ku koya ma ku jarumta ku nuna musu cewa duk abu na duniya za su iya samu kuma lahirar ma za ta samu amma yanzu galibi gidajen talakawa su da kansu suke kashe yayansu idan an samu admission sai mutum ya ce maka ba zai yi ba yaronsa ba zai yi karatu ba saboda yana ganin ba shi da shi a'a ku je ku yi rijista kawai komai Allah zai kai jarumi ne ka zama da ɗinkin hula da wane ne haka muka yi karatun nan ni ba da scholarship da ɗinkin hula da wane ne da ɗinkin kaftani da haka muka yi karatu da zuwa kwadago da barema a gona a lokacin da mahaifina mai kudi ne yana soke trail fulawa sun kai uku ko hudu a lokacin amma ba na zuwa kasuwa kuma duk abin da suke bai nan ba so saboda haka ka zama jarumi cewar za ka iya amma ki koya ma ɗanki lalaci ka koya ma ɗanka lalaci kar ma ka fara ko ka samu dawishin ma ba yiwa zai ba kuma ba za ka koya mashi jarumta da juriya akan ya nemi na kansa ba ga na yanzu idan kana yawo za ka ga 'ya'ya suna son zaune a kofar gidansu amma jira suke uwarsu ta jefa dan wake yarsu ya eh, kanuwarsa za ta dauka ta fita talle kuma ya je a bashi ya ci ya zama katan banza a unguwa bai da jarumta kuma kun daure masa gindi kuma a hakan yasa ci agwagwar wani za a ga uwarsa ta dauki gyalanta ko hijabin ta fita ta je wajen yan sanda sai a ba ta barawon da ya sata me kike daurewa gindi me kike nunawa kina nuna ya ci gaba da sata kuma gashi zarta keke ya kai ya ɗauki ubansa zuwa nan da cross din cikin garin nan saboda ƙarfin da yake da shi amma duka a banza wasu ma cewa suke abinci wannan idan an gani cewa ake ba za ku taɓa samun sa ba mun saba mu koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi annabi a koyarwarsa cewa yake yi ko roƙo zakai ma Allah ka roƙe shi jannatin firdausi ka daina rena kanka wace ba za ka kai kaza ba lokacin da aka haife mu ai ba san me aka haifa ba kuma yadda aka haife mu haka aka haifi kowa amma jarumta ta sa yanzu ko jiya ko ko jiya nan da daddare yanzu muna tawa da dokta nake gaya masa karfe tara ina gona na dare sannan wani kawai ya gani na shiga mota ya rinka cewa wai malai yana jin daɗi ka san ma me nake yi kana zaman kana zaman banza haka kawai ba abin da kake kuma ka dubi program duk gidajen rediyo nan bayan da bana program amma bai hana ni kuma in tafi gonar ba ka zama jarumi amma kawai malalaci kullum kana zaune lalaci kun kashe 'ya'yanku hatta yanzu sana'o'in da ake yi da ko a cikin gida mata sun daina shi saboda talauci yanzu ya babaye mutane kuma sun suka jawo ma wani abu da fa abin da muka sani shekara arba'in nan ko talatin nan baya abin da ake yarinya ma ba ta fita sanne kawai abin da ake shine an gama wata ta gama dama kunu abin da take shine ta fito zaure zaure ba ma waje za ta fito ba ta rangada ta dinga cewa ya damu da gaya kunun tsamiya yanzu za ka ga kwanuka suna fitowa suna shiga gidan ana sayan kunu babu ba yanzu duk waɗannan abubuwan ma kun bar su sun zama zaman banza addinin babu sana'ar babu mutuncin babu sai surutun banza da gulma yanzu idan kana son ka ga musulmai ko ka sake wani abu a cikin facebook na tsiya yanzu za ka ta ganin comment shikenan abin da kuka iya kenan wannan ba zai babu kuɗi ba hatta ma abin da kuke kuna ƙarfafa masu abin ne saboda dole sai ka saka data kuma data sai ka siya wasu suna zaune suna sun kafa tattalin sun yi sana'a sun tattala komai kuna ta gina su kuna ta ba kuɗi ko kuma kuna zaune abin da kuka samu ma ba ku rike ba abin da kuke da shi kuna ta ba so dole ku saka ma ƴaƴan ku son alheri a zauna a rinka nusar da su domin abin da yake faruwa ba a gaya musu ne ba a nusar da su a koya musu jarumta kuma abu na gaba shine a koya musu ba ma gaskiya kariya duk inda suka ga ba za a yi gaskiya ba su kare gaskiya sai ta tabbata da wannan duniya take zaman lafiya yanzu abin da yake faruwa shine muna ba ma ƙarya kariya ne game da abin da ake irin a cikin gidajen rediyo magana zarar guru wasu sun kulle haka kawai wani yaro ya zai ta surutu akan dubu biyu ko dubu uku kuma ƙarya yake karewa ƙarya ce yake karewa ba a kare gaskiya saboda wanda ake zika sun ba a gaya musu gaskiya kawai ana yin ƙarya ne a ciki a ta faɗin abubuwan da ba su kenan ba to ku koya ma ku kare gaskiya duk inda mai gaskiya yake ko inda gaskiya ta fito za su ba ta kariya domin ta ɗaukaka ta bunƙasa saboda idan gaskiya ta bunƙasa ta ɗaukaka to ƙarya za ta mutu kuma gaskiya yau mai fa'us sadiqina ne sai da ko a lahira gaskiya ita ce take amfani a wannan duniyar ma gaskiya ita ce take amfani ko a karin maganar bahaushe cewa ake ramin ƙarya kurarre ne kuma cewa ake ƙarya kure take ba ta yaya kuma kowa ya sani cewa ƙarya ba za ta fitar da mu ba kuma ita ake tafiya a kanta saboda ka dole ya zamanto cewa a san abin da za a yi a kan wannan wa ihtiramul kabir sannan ku koya musu ganin girman manya yanzu kamar yadda muka zo nan a ce muna magana kuma yara ƙanana suna hutu ba su saurara mana ba ai ba san girman manyan ba ko ba gaskiya ba ga yaro kankani zai iya zagin babba wannan wace irin al'umma ce me ake son me ake son ina za mu je kenan so bai yi ba dole zamanto akwai jin girman manya wal aqfu sagir kuma dole a koya musu tausayin karami waɗannan suna daga cikin abin da ya kamata a koyar musu na ga minti hamsin ya cika ballantana kuma a shiga haƙoƙin su iyayen akan yaya da yanzu muna maganar haƙƙin yara ne kuma dole a nan za mu kaɗe su kamar yadda na faɗa idan kun yi amfani da abin da muka faɗi ya isa ya sa ku shirya don abin da muka faɗa in za a tafi a kansu kuma za a tsaya a yi aikin da ya kamata wallahi za a amfana amma idan an yi watsi da su to shi kenan ba za a amfana ba saboda dama mun yi magana da dokta akwai wanda zai zo ya ci gaba amma dai ni zan tsaya a nan eh, zan aje a nan kuma ni ba da alƙawarin dawowa wannan shine gaskiyar magana kada ma wani ya saka ran cewa wai zan dawo ba zan dawo ba yawa wannan ita ce gaskiyar magana saboda haka muna muku fatan alheri kuma malamai muna ba ku haƙuri waɗanda ku suke koyarwa ku yi haƙuri Allah sai zai duba aikin ku wallahi kuma zai muku sakamako ko ba dade ko ba jima wanda ya shuka alheri Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar aikin sa haka ba wallahi za ku samu sakamako ko da ba ku samu cikakken biya da biyan wasu bukatu da wasu al'amura da kuke ku yi hakuri ko kuma ɗalibai ku yi hakuri ku bi malaman ku ku yi karatu ku yi hakuri kuma shirya sai an yi hakuri ake jinta wannan shi ne saboda ka dukkan mu taro hakuri kuma Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karba mana abubuwan da muke anan muke muku bankwana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ni ban zo da ciwon zan amsa tambaya ba